Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a 28 ga watan Agusta na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaba Donald Trump ya amince ya sake wa jam'iyyar Republican takara a karo na biyu. Mahaukaciyar guguwar Laura wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai karfi a mataki na hudu ta rage karfi zuwa guguwa mara karfi amma har yanzu tana da hadari sosai da kuma yiwuwar yin kisa. Jami'in adawa da dama a Tanzania sun yi zargin cewa an hana ɗaruruwan 'yan takarar takararsa shiga cikin babban zaɓe da za a gudanar ranar 28 ga watan Oktoba. kanin labaran kenan aka saurara a daren jiya alhamis ne a nan amurka shugaba donald trump ya rufe babban taron jam'iyyar republican da jawabi ga amurkawa i stand before you tonight honored by your support proud of the extraordinary progress we have made together over the last four incredible years A Najeriya kuwa, gwamnan jihar Kano ya ce idan layi ya zo kansa zai sa hannu don tabbatar da hukuncin kisa ga wanda kotun musulunci ta samu da laifin batanci ga fiyayyen halitta. Wannan kes idan ya je kotun koli, kotun koli ta tabbatar gwamnan jihar Kano ba zai tsada lokaci ba zai sa hannu Sannan ko muna tafa da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da murya Amurka ke kawo mana. sai kuma nasihar juma'a daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe attajirin nan mai harkar gidaje kuma mai gabatar da shirin gidan talabijin donald trump wanda a lokutan baya da yawa daga cikin masu jefa kuri'a suke kallonsa a matsayin wani wanda ba a sani ba a siyasa lokacin da ya fito takarar shugaban kasa a 2016 wanda aka ce za a iya kasadar tsai da shi takara duk da cewa masu sharhi da binciken jin ra'ayoyin jama'a suka hakikance cewa zai faɗi zaben shugaban ƙasa amma trump ya lashe zaben da ya kada hillary clinton 'yar jam'iyyar democrat kuma yanzu ya sake dawowa neman wani wa'adin mulki a matsayinsa na shugaban ƙasa mai ci ya amince ya sake yi wa jam'iyyar republican takara a wa'adi na biyu tare da gabatar da jawabi daga fadar white house inda bayan jawabin aka yi ta wasan wuta i stand before you tonight honored by your support proud of the extraordinary progress we have made together over the last four incredible years and brimming with confidence in the bright future we will build for america over the next four years ya ce na tsaya a wannan dare a gaban ku ne da jin daɗin goyon bayan da kuka bani na alfahari da irin ci gaba da muka samu a cikin shekaru hudu da suka gabata kuma ina fatan za mu ci gaba da gina amurka a cikin shekaru hudu masu zuwa trump ya ce zai sake dawo da tattalin arzikin amurka wanda shine mafi girma a duniya idan masu jefa ƙuri'a suka amince ya ci gaba da zama a fadar white house trump ya yi alkawarin cewa mun yi da farko kuma yanzu ma za mu sake yi sannan wannan lokaci za mu karasa aikin Mahaukaciyar guguwar Laura wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai karfi a mataki na hudu ta rage karfi zuwa guguwa mara karfi amma har yanzu tana da hadari sosai da kuma yiwuwar yin kisa. Da zuwa jiya Alhamis da rana, Laura ta sauka a tsakiyar gabashin garin Shreveport na jihar Louisiana tare da iska mai karfin tafiya kilomita ɗari a sa'a guda. Ana tsammanin saukar ruwan sama da zai kai santimita arba'in da shida a sassan jihohin Louisiana da Arkansas. akwai kuma yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa akalla mutum hudu ne aka bada rahoton sun mutu da ke da alaka da guguwar fiye da mutum dubu ɗari bakwai a jihohin texas da louisiana ba su da wutar lantarki kana ta lalata gidaje da dama da kuma shaguna sai dai shugaban hukumar bada agajin gaggawa na amurka peter geno ya ce barnar da guguwar ta yi bai kai abin da aka yi tsammani ba a jihar hamas geno da wasu suka yi wa shugaban kasa Donald Trump bayani a headquarter FEMA da ke Washington tuni dai trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihohin louisiana texas da arkansas kana ya ce yana shirin kai ziyara a ƙarshen wannan makon a jiya alhamis garin kenosha na jihar wisconsin da ke tsakiyar yammacin amurka al'amura sun ci gaba da lafawa bayan da aka shafa daren farko ana zanga-zangar lumana tun lokacin da aka harba jacob blake ba amurke bakar fata ranar lahadi masu zanga-zangar sun nuna alamar kwantar da hankali ranar laraba bayan tashin hankalin da aka samu a daren da ya gabata lokacin da 'yan sanda suka ce wani yaro ɗan shekara sha bakwai daga makwabciyar jihar illinois shine ya kashe masu zanga-zanga biyu da kuma raunata wani an kama yaron a ranar laraba ba a ga gungun mutane ɗauke da makamai da suke ta yawo a tituna ba a daren ranar laraba kuma masu zanga-zangar sun tsaya a gaban ginin kotun tarayya inda masu zanga-zangar da 'yan sanda suka yi fito na fito da farko Masu zanga-zangar sun ziyarci inda aka raunata da kuma kashe masu zanga-zanga a ranar Talata suka yi addu'a da kuma ajiye furanni. John Span ya ce ya shiga zanga-zangar ne don ya yi ta'aziyya da ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe. Ba zan sake yarda da wannan ba nan gaba. Span ya ce ba zan zauna kawai kuma na ga abokina ya mutu ba. To kafin Hafiz ya sake dawowa da wasu ƙarin labaran. Za mu duba batun siyasar Amurka inda a daren jiya Alhamis ne jam'iyyar Republican ta kawo ƙarshen babban taron ta na ƙasa. Tare da tabbatarwa shugaban ƙasa Donald Trump tikitin tsayawa takara a wa'adi na biyu. Game da jawabin da shugaba Trump ya yi wa Amurkawa a daren na jiya. na tattauna da abokin aikin Ibrahim Ka'almasi Garba. To Malam Ibrahim a daren jiya da shugaban kasa Donald Trump ya karbi tikitin zama dan takar jam'iyyar Republican a wa'adi na biyu. To ya jawabinsa ya karkata a wannan rana? Eh to Malam Sarfilu kamar yadda ka sani kafin ma shi wanda aka zaba a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ya nasa jawabin hmm. yawanci akan gabatar da jawaban wasu da ake ganin jawabansu za su taimaka ma jama'iyyar ta samu karbuwa da haka nan an gabatar da jawabai iri-iri tun ma kafin a zo ga shi trump din musamman baƙaƙe da mata wanda na ɗaya daga cikin dabarun da jam'iyyar ta yi ta yi tun lokacin da aka fara wannan babban taron to idan mun zo ga shi malugun tafiya gaba donald trump hmm. wato malam sarfilu da wajen karfe kusan tara da rabi sauran minti bakwai ya shigo nan dandalin da jama'a su hmm. a duk da ana wannan batu na corona mutane sun taru hmm. sosai a fadar shugaban amurka ta white house nan ya shigo da matarsa millennia ya fara da mika gaisuwa ga waɗanda mahaukaciyar guguwar nan ta laura ta hmm. addaba sannan ya ce can ya ce ina mai matukar amincewa da zaben da aka mun a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Wato ya amsa kenan ya karɓi goron gayyatar. Kwarai kuwa a hukumance. To kaga nan ne kuma wato kusan ƙarshen kusan komai kenan duk wani abu da ya gabata da aka yi kuma ya biyo bayan wannan ne. To Malam Ibrahim kamar mm. kamar a zaben a wato a yakin zaben sa na farko da ya neman tsaya takara wa'adi na farko akwai wasu batutuwa da ya kawo wa jama'a Amurkawa ya nuna musu dalilin da ya sa su zaɓe shi kamar gina bango da sauran abubuwa to shi wani sako ya yi wannan karan ya na shaka ya taɓo abubuwa irin wannan har ya ce za mu sake gina tattalin arzikin amurka ya yi ƙarfi kamar yadda ya yi ƙarfi kamar aka samu matsala wato yana nufin cutar corona kenan kasan gabanin nan hmm. an ce tattalin arzikin ya kai ga yadda ma ba a taɓa gani ba a tarihin baya-bayan nan na ƙasar kuma ya ce za mu ci gaba da kare amurka sannan ya ce amurka fitila ce ta duniya baki daya ba ma wata matsala ba ce a'a fitila ce ta duniya baki daya da ya zo kan cutar corona hmm. sai ya ce duniya ta gamu da wani irin babban bala'i na zamani ma'ana cutar corona kenan sai ce amma da yardar allah kwanan nan za a samu magani sannan ya ce ah, yaya 'yan democrat za su iya gina amurka bayan ku suna ta kokarin rusa kasar ma'ana tashe-tashen kula da ake da sauransu har ya ba da misalai da abubuwan da ke faruwa da ya ce hakan ba wata niyya ba ce ta gina ƙasa sai dai rusawa. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske. Mun gode sosai ɗan iro. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya. Fadar White House da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat ba samu wani ci gaba ba a jiya Alhamis kan kuɗin tallafi na coronavirus yayin da tattaunawar ta cije na tsawon makonni yayin da tallafin kuɗi na miliyoyin Amurka marasa aikin yi zai kare. kakakin majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ce tattaunawar ta waya jiya alhamis tare da shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadow ya bayyana karar cewa fadar white house ta ci gaba da watsi da bukatun amurkawa kamar yadda rikicin coronavirus ya shafi rayuwa da rayukan mutane pelosi da shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer sun gana da sakataren baitulmanin amurka stephen mnuchin da meadow a karshen watan yuli dab da lokacin da tallafin marasa aikin yi na tarayya dala ɗari shida da ake ba miliyoyin amurkawa da suka rasa aikin yi saboda annobar coronavirus sai kare a lokacin da yake mayar da martani kan matsayin tattaunawa da pelosi da jaridar politiko a ranar talata mido ya ce ina ji a kadaice tana cewa tana son yarjejeniyar amma a fili ta ce tana son yarjejeniyar amma idan ya zo wajen aiki tare da 'yan republican da gwamnati ba ma ganin tana taka rawar gani. jam'iyyun adawa da dama a tanzania sun yi zargin cewa an hana ɗaruruwan 'yan takararsu su shiga cikin babban zaben da za a gudanar ranar 28 ga watan oktoba jami'in sun yi kira da hukumar zaɓe ta magance koken nasu wanda suka mika a hukumance bayan da kananan jami'an zaɓe suka cire 'yan takarar majalisa da kansiloli da dama daga jami'in adawa daga bisani jam'iyya mai mulki ta juyin juya hali wacce aka fi sani a matsayin chama chama mapinduzi mataimakin sakatare janar na babbar jami'ar adawa chadima benson kigela ya ce 'yan takarar majalisar dokoki 57 da kansoli 642 aka hana shiga zaben ya zuwa jiya alhamis kela ya ba da labarin ɗan takara guda ɗaya wanda ya nemi fam na ɗaukaka kara maimakon haka sai jami'in zaben ya rufe ofishin ya yi tafiyarsa ɗan takarar ya jira jami'in duka yinin amma bai dawo ba. labarin duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc idan muka leƙa najeriya kuwa gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya ce zai sa hannu domin tabbatar da hukuncin kisa ga sharafi hayya aminu matashi ɗan shekaru 22 da kotun shari'ar musulunci ta yanke hukuncin kisa saboda samunsa da kalaman batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kimanin makonni uku da suka gabata daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari gabanin bayyana wannan matsaya sai da gwamnan na kano ya gudanar da taron tuntuɓa da malamai lauyoyi da shugabannin hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki inda suka yi tsokaci daban-daban dangane da hukuncin da kotun ta yanke a kan matashi sharif ya haya aminu ni dai fahimta ta kuma abin da nake ba mai gima zaben gwamnan jihar kano shawara da gwamnatinsa a zartar wa wannan yaro hukunci saboda ƙara kare manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙara kare addinin musulunci Sheikh Nasir Adam kenan shugaban kungiyar limaman masallatan Juma'a a jihar Kano. Shi kuwa Malam Usman Yusuf makwarari na cewa. Irin wanda hukunci wallahi ana sakace da shi shi ne a ke tabarbarewa a rasa da za a sa gaba. Ba za ka ne girma gwamna kar ka ji tsoron komai Allah da ka sa shi zai kare ka. A zartar da hukuncin a kuma yi shi a bayyane da kowa zai gani yi zama tsawa ba abu ne na koye-koye ba abu ne na alkur'ani abu ne na hadisi To amma Sheikh Abdullahi Pakistan tsokaci ya yi game da hakkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. In an taba hakkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in yana raye to in ce na yafe magana ta ƙare Amma yanzu da yake Allah ya riga ya karɓi ransa ba wanda ya isa ya yafe taɓa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. yanzu manzan Allah mu muka rage wanda za mu kare masa haƙƙinsa. Shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano barista Aminu Gadanya ya ce ƙungiyar su ta gamsu da yadda alƙalin kotun shari'ar musuluncin ta Kano ya yi la'akari da dokokin ƙasa Najeriya wajen yanke hukuncin. Magana ake ta doka wannan kotu da ake doka ce ta kafa kuma doka ce ta bata huri kuma shi wanda ake hukuncin wanda kuma shi wannan kotun tana da hurri a shi sannan kuma an ba shi dama da an saurare shi da ƙarshe alkali a fahimtarsa ya ga cewa mutumin nan ya yi laifi kuma ya mai wannan hukunci to duk ƙa'idar da ya kamata a bi ta doka an bi ta saboda haka muna goyon baya wannan hukuncin da aka yi ɗari bisa ɗari bayan sauraron kalamai da jawabai daga malamai da sauran masana shari'a da dokokin ƙasa gwamnan na kano ya ce wannan kes idan ya je kotun koli kotun koli ta tabbatar gwamnan jihar kano ba zai fata lokaci ba zai sa hannu a fannin na biyu idan wannan wanda aka yankewa hukunci kisa har kwanakin nan suka yi cika bai ɗaukaka ƙara ba to gwamna ko mutum ne ba zai ƙara ba zai sa hannu domin a je aiwatar da wannan shira. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da alƙalan binciken wata ƙungiya mai zaman kanta a Kano da ta gudanar a kimanin shekaru biyu baya ke nuna cewa fiye da ɗauraru ɗari ne ke jiran zartar da hukuncin kisa bayan kotuna daban-daban sun yanke musu hukuncin kisan a lokuta mabambanta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha sai kuma kilo has dubu a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Shirin da ɗan gari an tanaje shi ne domin binciko garuruwa masu tarihi. Shiri ne na kawance tsakanin murar Amurka da gidan rediyon Vision FM. shirin ya kai ziyara a garin Zakka ɗaya daga cikin garuruwan karamar hukumar Safana ta jihar Katsina. abdulrahman Kabir Jani ne ɗauke da shirin. Katsina Abdullahi, mata zuwa gama mazan a daure a ilimin zamani. Zakka gari ne da ke da ababen mamaki da ban sha'awa da kuma da tarihi. Kasancewarsa ɗaya daga cikin garuruwa biyar wanda su ne katsina da wani irin tarihi ne zaka ke da shi ko an taba cin zakka da yaki to domin jin asalin wannan gari na zakka ga alhaji yawala muhammad zakka wato autan gatarin katsina hakimin zakka masanin garin da kewaye shi zakka tsohon gari ne gaskiya sunan nata ma zakai ya samo asali daga gano amina da a gina katsina bayan an gina katsina sarkin katsina ibrahim marema shi je gina zakka a matsayin al'ada ta da ya fidda zakka daga tubulan da aka haɗa katsina ya gina zakka wannan koha da ka gani seven gates na katsina haka koha bakwai ce zakka za su akwai kohar gabas akwai yamma akwai kudu akwai arewa akwai kohar yara akwai kohar maremawa shi ibrahim maremawa kuma akwai tafkin maremawa duk ya samu asali daga sarkin katsina ibrahim barema yadda tarihi ya gwada mu a lokacin nan katsina ita gaba ɗayanta lokacin nan gari biyar ce durbi ta kushe yi. katsina zakka gozaki maska kaji katsina wannan su ne katsina da duk garin da gani ya bullo su ga wayan su yake a zargin da muka yi ya gina zakka ne domin duk wanda ya ga inda gina zakka ya san akwai abin da ya shafi bakari na yaki babba hanya take take kai ka zanfara su ka kasan mu ta iyaka da zanfara binnin magaji iyaka muke da illela kasan mu so ta zama kamar tsakiya ce kuma ɗaya da tarihi gudawan mu ita zakka ga za ka ce mata an ne mata kirari da zakka garin na kubau zuri'a shi nana kuma idan ka je kubo the same people da za ka gani ba su tsaga biyu a kubo su za ka gani zakka to ai haka ya gwada muka daga ce ta dangin su shi ake mata na kubau sai shahi shukar aligar daga wata kuma akwai tsahin gidajen ta hayan suna nan mutanen garin kabilu na farko dai akwai haɓi akwai hilani akwai buzaye haɓin kaji an ce ma haɓi ai kaga an ce ma baka tsine sun masu billi to akwai zakka su ne asalin ta ba to menene abin da ya bambanta garin na zakka da sauran garuruwa da ke makwabtaka da garin tambayar da alhaji ya wala ya ansa da cewa kaga yanzu kasar zakka mun rogo gidan kali da wuya za ka ga yaran mu sun hita yanzu in ka je zaka yanzu duk ilahirin ci dawa wannan korama tun daga nan baki hanyar kora haka dangana da hanyar wurma za ka noman rani ake wato lokacin da an taho ana yaki tun tana dan karamin bata girma ba an kawo zakka hari daga birnin tsabri tsabri ka tsarin cikin dajin rubu mahayin da ya taho rakin da ya taho yakin lokacin da zo shi da waki ruwa ya kawo to kasan mutanen da da tsaye-tsayen su ya dubu yayi al'adar shi sai ce a hada to ba su ba da wakin shi ake ce mace ci da waki akwai wani albin alajabi a zakka muhimmai guda uku akwai dutsen bore shi wannan dutse ya dauke da abubuwa da yawa fiye da irin tunanin mutum da abin da muke zargi wannan macijiyar ke zagaye zakka in za a yaki da ita da tarihi guda mu cikin wannan dutse take za ta fito da zagaye garin akwai mutunan da har yanzu mu ba mu san inda yake ba tarihi ya guda mu wannan ya bi ta ya ce sai ya ga tsawonta a inda muke bai dawo ba ana ce mishi malam sanda to ko akwai wani abu da yake zama kalubale ga garin na zakka a wannan lokaci to abu biyu ne muhimmi tsaro da rashin hanya in dai har za a fahimci garin nan da suka kawo katsina kuma duk jihar katsina duk hakimin da ka sani yana da kwalta abin da zakka haka zakka ce kadai kwalta ba ta duk hakimin da ke jihar katsina zakka ce kawai ta da kwalta kuma za a ce a taka kwalta a taisa ka babu sai tsaro mutanenmu na nan cikin garin nan sun baro ka zakai dole ba ta zanuwa Allah muke roƙo ka mu ƙarshen ta ita kuma gwamnati ta tashi tsaye sulhun da aka yi a sake zuwa a tuntuɓi mutanen nan akwai wanda ba su yi sulhun ba. Menene hukumomi suke yi domin share ma mutanen wannan yanki hawayensu musamman a bangaren tsaro kamar yadda yawala zakai bayyana sp gambo isa shine kakakin rundunar 'yan sanda na jihar katsina yan sanda suka je wurin operation ada suka fatattaki waɗannan mutane a yayin da suke kokarin gudu saboda bakin cikin abin da aka yi musu sun je za su yi sata ba su yi nasara ba sun zo wannan kwatar mai suka tarar da waɗannan yara sun kwanta kuma ɗaya ya tashi suna harba raban su a rashashi ya same shi amma ba wai sun kai hari ba ne karamar hukumar sabana ko zakka ko wani abu kar ka manta inspector general of police muhammad adamu abubakar shi da kansa ya zo ya kaddamar da wani operation da ake ce masa ada kuma pop'ada nan ba janye shi aka yi ba dan saboda an ce ana magana tattaunawa mutum ɗaya bindiga ɗaya mota ɗaya jirgin sama kwaya ɗaya ba mu cire daga cikin wannan daji ba kawai mun tsagaita wuta ne saboda an ba mu umarni mu tsagaita mu ga abin da hali zai saboda haka duk wanda ya ce mana kula za mu ce masa shas Kakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gamba Isa. Da wannan ne kuma shirin zai ɗiga aya a madadin wanda ya taimaka wajen haɗa shirin Ibrahim Yunusa Dutsen ma sai gidan rediyon murya Amurka da kawa Vision FM. Abdraman Kabir Jani ke ban kwana da ku. Madalla yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku nasihar Juma'a. sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu izalatu bidiya mai kamuta suna ta tarayyar nigeria alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الله مدوكاكين سركي يا سوكر da wani aya a cikin alkur'ani mai girma da yake nuna muhimmancin komawa zuwa ga Allah da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ulga ya musu ya ku bayina da kuka toza ta rayuwa ku kuka yi laifi kuka yi abin da kuka yi wanda Allah baya so to kar ku ɗebe tsammani gabar rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai baki da kenan malamai su kwadaitar wurin a tuba dobi yadda ta'addanci yayi yawa yadda zubda da jini yayi yawa yadda sace-sacen mutane yayi yawa abubuwa iri-iri Allah ya jarabe mu da shi a wannan ƙasa masu yin wannan laifin a yi ta musu nasiha ana karanta musu ayoyin alkur'ani kasu ɗebe tsammani gabar rahamar Allah su tuba in sun tuba Allah zai gafarta musu waɗanda kuma suke taimaka musu wurin aikata wannan zunubin su ma su tuba su koma zuwa ga Allah malamai su dage da addu'o'i in waɗannan mutane ba masu shirya ba ne sun mai da abin sana'a za su tozata al'ummar musulmi su hana mu zaman lafiya to Allah ya mana maganin su a sanya cikin addu'o'i da karatun alkur'ani da alkunut ƙasar nan na bukatan irin wannan sannan a jawo hankalin mawadata akwai masu rauni cikin al'umma musulmi kenan ka gane gidan manzon Allah wata rana sai da aka yi wata biyu ba a kunna wuta an ɗaura abinci a gidan manzon Allah ba aisha ta ce babu abin da ake ci a kiran manzon Allah sai bakin ruwa da dabino kenan akwai talakan da zai yi wata guda bai girki sau uku a rana ba Allah To Allah ya saka malam da alkhairinsa da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Tajirin nan mai harkar gidaje kuma mai gabatar da shirin gidan talabijin Donald Trump wanda a lokutan baya da yawa daga cikin masu jefa kuri'a suke kallonsa a matsayin wani wanda ba a sani ba a siyasa lokacin da ya fito takarar shugaban kasa a 2016 wanda aka ce za a iya kasadar tsaye da shi takara duk da cewa masu sharhi da binciken jin ra'ayoyin jama'a suka hakikance cewa zai faɗi zaben shugaban ƙasa. Amma Trump ya lashe zaben da ya kada Hillary Clinton 'yar jam'iyyar Democrat kuma yanzu ya sake dawowa neman wani wa'adin mulki. Mahaukaciyar guguwar Laura wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai karfi a mataki na hudu ta rage karfi zuwa guguwa mara karfi amma har yanzu tana da hadari sosai da kuma yiwuwar yin kisa. Ya zuwa jiya Alhamis da rana Laura ta sauka a tsakiyar gabashin garin Shreveport na jihar Louisiana tare da iska mai karfin tafiya kilomita 100 a sa'a guda. Ana tsammanin saukar ruwan sama da zai kai santimita 46 a sassan jihohin Louisiana da Arkansas. Akwai kuma yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa. A jiya Alhamis garin Kenosha na jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka al'amura sun ci gaba da lafawa bayan da aka shafa daren farko ana zanga-zangar lumana tun lokacin da aka harba Jacob Blake ba amurke bakar fata ranar Lahadi. Masu zanga-zangar sun nuna alamar kwantar da hankali ranar Laraba bayan tashin hankalin da aka samu a daren da ya gabata lokacin da 'yan sanda suka ce wani yaro ɗan shekara sha bakwai daga makwabciyar jihar Illinois shine ya kashe masu zanga-zanga biyu da kuma raunata wani. Fadar White House da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat ba su samu wani ci gaba ba a jiya Alhamis kan kuɗin tallafi na coronavirus yayin da tattaunawar ta cije na tsawon makonni yayin da tallafin kuɗi na miliyoyin amurka marasa aikin yi zai kare kakakin majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ce tattaunawar ta waya jiya alhamis tare da shugaban ma'aikatan fadar white house mark ya bayyana kararar cewa fadar white house ta ci gaba da watsi da bukatun amurkawa kamar yadda rikicin coronavirus ya shafi rayuwa da rayukan mutane Masu sauraro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshinmu na VOA Hausa da kam dama mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya bada umarni na ma mu na yau. Ni sarfi hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa sai wani jikon. Salamu alaikum.